بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 22 ga watan al-muharram a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga biyu ne biyu ga watan uku shekara ta 2005 miladiya darasin da ya gabata mun tsaya karshen suratul mumtahina ko suratul mumtahana yau kuma za mu tashi suratul safi waɗansu malaman suna kiranta asharata aya wa mawdu'uha ar-ra'is bayanul jihadi wa sidqil wa'di fihi wa fawaidihi lil ummati al-islamiyya ana kiranta da suna suratul saff lafazin as-saff abinda yake nufi sahu ko jeruwar mutane wuri guda akan layi daya waɗansu malaman na kiranta suratul hawariyina saboda a cikin ta ambaci al-hawariyun wato zababban mabiya zaratan mabiya annabi isa alaihi salam waɗanda suka yi imani da shi suka taimake shi a zamanin da ya sannan kuma tana kunshe da aya goma sha babban abin da take magana a kai bayanin jihadi da kuma gaskata alkawalin yinsa idan bawa ya alkawalin cewa a shirye yake zai jihadi da dukiyarsa ko da kansa to ya gaskata wannan alkawali din sannan da irin fa'idoji da ke kunshe cikin jihadi ga ita al'ummar musulunci in ta yi jihadi wannan ɗaya daga cikin fitaccen abin da sura take kira zuwa gare shi da kuma waɗansu ɓangarori waɗanda za su bayyana a cikin karatu sannan ita ce sura ta 61 a cikin jerin surorin alƙur'ani mai girma muna roƙon ubangiji ta Allah ya fahimtar da mu da ma'anoninta ya kuma ba mu ikon yin aikin su mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وبلغت تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات dukkan أبن da تكن سمي sammai guda bakwai na halittu wa ma fil ard da abin da ke cikin kasai guda bakwai na halittu sabbaha lillahi dukkaninsu sun yi tasbihi ga Allah sun tsarkake shi daga dukkan wata tawaya sun siffanta shi da dukkan wata siffa ta kamala wa huwa al-azizul hakim shi Allah shine al-aziz a cikin mulkin sa wanda babu abin da ke gagarar sa la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama sannan Allah shine al-hakim mai hikima cikin duk abin da ya hukunta ko ya zartar ko ya aiwatar babu abin da Allah zai zartar su akwai hikima a cikin sa Allah ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani lima taquluna mala la taf'alun dan me kuke faɗin abinda ba ku aikatawa fi talabil jihadi wajen neman cewa za ku yi jihadi amma sai gashi ba ku aikatawa izin huzintum bi uhud domin gashi a yakin uhud waɗansu ku sun gudu ko sun ja da baya wanda bai kamata a ce sun yi hakan ba kabura na inda Allah ya isa babban laifi kuma abin kyama a wajen Allah ta'ala an taqulu ma la ku rinka faɗin irin abin da ba ku aikatawa wannan abin kyama ne a wajen Allah subhanahu wataala Ibn Jarir Sabari ya rawaito magana daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi dangane da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun yace kada nasu minal mu'minin qabla an yufrada al-jihad akwai wadansu mutane daga cikin musulmai kafin a farlanta jihadi ya kuluna suna cewa lawadidna anna Allah ta'ala na ala habbin a'mali ilayhi fa na'malu bihi mun so mun kaunaci ina ma ubangiji ala zai nuna mana cikin ayyuka me yafi so dan mu aikata tashi ba tare da mun zabura ba a wato ba tare da mun yi sakaci ba mu zabura wajen aiwatar da shi a yanzu ayyukan da muke yi muna yi ne cikin lalibai amma bai yi mana bayanin wanne ya fi so mu yi ba inda har za a nuna mana ga wanda ya fi falala ya fi daraja cikin ayyuka to da za mu zabura wajen aiwatar da shi fa akhbara Allah nabiyahu anna a al-a'mali ilayhi imanun billahi la shakka fihi wa jihadu ahli ma'siyatihi alladhina khalafu al-iman wa lam yuqirru bihi sai Allah ya labarta wa manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa mafi soyuwar ayyuka a wajen Allah irin aikin da Allah ya fi kauna shine a kwanan kwakwaran da Allah imanin da babu shakka a cikin sa abu na farko kenan sannan wa jihadu ahadu ma'siyatihi da yin maya da ma'abuta wa ubangiji yin jihadi ka yaƙe su da harshe wajen hana su sabo wajen hana su zalunci wajen hana su barna ka yaƙe su da gangan jikinka da dukiyarka wajen hana su wannan wannan na daga cikin ayyuka da Allah madaukakin sarki ya fi kauna allazina khalaful iman waɗanda za a yaƙa tun sune wanda suka saba ma imani walam yukirru bihi ba su yadda da imanin ba Abdullahi da Abbas ce falamma al jihad yayin da ayoyin jihadi suka sauka كره ذلك أناس من المؤمنين sai waɗansu daga cikin mummune suka ke yin jihadi din suna ganin ya yi musu nauyi wa shakka alaihim amruhu lamarin jihadi ya nauye a kansu fa qala ta'ala shine sai Allah ta ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura matakan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗin abinda ba ku iya aikatawa ya zama babban abin kyama a wurin Allah an ta kulu ma la wani ku ka faɗin irin da ba abin da ba za ku iya cikawa ba wato dai kaga waɗansu ne cikin mummunai a karan fara suke cewa ina ma a shar'anta kaza ina ma a shar'anta kaza wannan aya ta yi kama da ayar da ke cikin suratul nisa alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atu zakat falamma kutiba alaihim alqital idza fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyati allahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital laula akhartana ila ajalin qarib wato waɗansu mutane da suka so cewa a ba su dama su yaƙi kafirai su mayar da martani game da zaluncin da kafirai suke musu a makka sai Allah madaukakin sarki ya sa annabi ya lallace su ku yi hakuri jihadi zai zo nan gaba amma sai dai ku rinka sai da sallah kuna bayar da zakka shine Allah ke alam tara ila allazina qila lahum shin baka da labarin waɗannan da aka sai da su ku fu aidiyakum ku kame hannunku ba sai kun fita yaki ba wa aqimu salata yanzu dai ku rinka sai da sallah wa atu zakata ku rinka bayar da zakka su ku suna cewa sai mun fita ana cewa ku yi hakuri bayan Allah sai dai nan gaba lokaci bai yi ba falamma kutiba alaihim alqital amma yayin da aka wajabta jihadin akan su idza fariqun minhum yakhshawna an-nas kawai sai ga wani bangare na cikin su suna jin tsoron yan adawa suna jin tsoron kafirai ka llahi kamar yadda ake jin tsoron Allah au ashadda khashiya ko sama da yadda ake jin tsoron Allah wa qalu suka rika cewa rabbana lima katabna katabta alaina alkitab ya ubangiji idan me aka awajabta mana jihadi a yanzu abin sai nan gaba mana sai mun kara kwari ba mu da yawa ba mu da har na sun bi mu sun ma mai ko ina laula akhartana ila ajrin qarib ina ma ka dan yi mana jikiri zuwa wani lokaci na kusa sai Allah ya kulmata ta'ud dunya qalil ku dai abin da ke hana ku yin jihadi shine san duniya mukami kudi sarauta motoci gidajen ku kuna ganin kar jihadi ya zo duk ku rasa waɗannan ko ma a tursa sa ku hijira wannan ababen ku da suka roɗe ku na kayan duniya din da kuɗin da talautar da duk abin da kuke ji mata'u duniya qalil kayan duniya ne wanda ke kankani ba komai bane ba wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce tafi alheri ga mutumin da yake jin tsoron Allah wala tuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku komai ba a ranar lahira duk aikin da kuka yi duk wahalar da kuka sha kuke ganin kun sha wahala duk kuɗin da kuka kashe yana da safa a wajen ubangiji zai ba ku lada amma idan kuka ce ku ba za ku kashe kuɗin ku ba kuna son ku aje dan ku tabbatar da future din yayan ku nan gaba so rayu a wadace kar a ta wahala ko da kasa ta samu kare kan arzikin kasa ko sai hannun jari a wadansu manyan kamfanoni a gida ko a waje in wannan ne kuke ji to wannan ya zai hana ku mutuwa ba in tsoron mutuwa ne yasa kuka ki fita jihadi to wannan tsoron ba zai hana mutuwan ta zo ba aina ma da yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada duk inda kuke mutuwa za ta zo ko da kuna cikin wata ganuwa mai karfi wadda take da tsaro ba za a iya shiga ba to a takaice dai waɗannan ayoyi da su aka ja hankalin waɗanda suke jin tsoron fita jihadi don jin tsoron mutuwa ko don jin tsoron karfi hasaran dukiya Allah ya jawo hankalin su cewa a. kuma tun da ma da kuna cewa kaza kuna cewa kaza to kamata ya idan fagen abin ya zo kuma sai mutum yi lima ta kodona ma la ta falon dan me za ku rinka faɗin abin da kun san ba aikata za ku ba ashe kamata ya duk wanda yake zai yi kaza to ya kasance ya san da kaza din sai fa in wani abu ya fi karfin sa ba yadda zai yi to shikenan yana da uzuri a wajen Allah amma matukar kana da ikon yi kake bayan ko kace za ka yi to wannan zai zama abin da za a aibatawa mutum shi da kaida ta addinin musulunci inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus lalle ubangiji ta'ala yana son waɗanda suke yin yaƙi fi sabilihi a tafarkinsa suna yaƙi ba dan faɗaɗa faɗin ƙasa ba ba dan kare kabila ko garinsu ko gidansu ba a'a dan yaɗa kalmar Allah li takuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zanto ita ce a sama hukunce hukuncensa su suke da tasiri wajen gudanar da rayuwar jama'a Allah na san wanda suke yin yaƙi dan tabbatuwar haka saffat ga su cikin sahu a haɗe da juna kansu a haɗe ba tare da sun rabu ba ka annahum bunyanun marsus kai ka ce su din bunyan wato wani gini ne marsus wanda yake mai da juna yadda bulo din kasa yake haɗe da na sama na gefe yake haɗe da na gefe haka su ma suke haɗe da juna wato suna cikakken haɗuwar kai a tsakankaninsu manufarsu iri ɗaya ce sannan kuma shawararsu iri ɗaya to ubangiji ta alana yana son masu yin yaki akan wannan tsarin wato lafazin saffan ay yasifuna saffan ko yusifuna yasifuna saffan wato suna yin sahu wato matukar sahu suna daidaituwa cikin sahu waɗansu malamai suka kafa hujja da wannan gaba yukatilu fi sabilihi saffan bisa cewa ake mutumin da yake yaki a ƙasa ya fi daraja da falla sama da mutumin da ya hau kan doki tunda allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan lalle a ƙasa suke ba kan doki suke ba waɗanda suka mayar musu da martani suka ce a to ai ya tabbata a cikin hadisi karara wato manzon sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ladan wanda yake kan doki baya daidai da ladan na kasa haka ko da ganima ma aka je idan aka zo wajen rabon ganima duk wanda ya tafi kasa ba kan doki ba za a ba shi rabon mutum daya wanda ya kan doki a ba shi kasarki a ba shi na dokinsa wanda ya nuna akwai falalan tafiya akan abin hawa kenan wajen jihadi dan zai fi samun kwarin gwiwar yin yakin sosai kuma zai fi lallata arna sama da wanda yake kasa to sai wannan yanzu ga mutane kowa ya samu kayan fadan sosai na abin da zai hau dan a tafi sannan wanda idan nesa ne na kasa ba zai iya zuwa ba amma na sama zai je kaga ya kamata a zabarar da na sama kenan kowa ya samu abin hawa dan saboda jihadi kenan amma idan aka ce a kasa ya fi falala to sai wani kisa yan doki wani kisa yan abin da zai hau wajen tafiya wajen jihadi da haka da lafazin fasar a nan gurin ba lalle bane zanto a ƙasa suke sa iya wa ƙasa suke sa iya zama abin hawa suke kuma ba lalle bane zanto saf ne wanda ido ke gani a'a saf a ce zukatan su haɗe suke da juna sun haɗu da juna suna ƙarƙashin shugabanci ɗaya ba shugabanni daban-daban ba dan ba a cin nasara idan mutane kansu na ware ana cin nasara ne lokacin da mutane kansu yake haɗe ina ba ta fahimta kuma wajen kokarin haɗa kai sai dai a bi a ka'idar da Allah ya ce a kanta ne kai yake rasuwa da ko waɗanda suke kuskuren suna ganin haɗin kai shine in dai ana so kai ya rusa kyale kowa da aqidar sa da manufarsa shi kenan sai a ce a yi tulu to wannan ba haɗin kai bane ba don in zaka san ba haɗin kai bane ba in ka haɗa mutane mabiya aqidu daban-daban da da'awar cewa kansu ya haɗu wuri guda zaka san cewa ƙarya suke idan dai aka tafi kowa zai koma masallacin sa ne kuma zai ko kowa zai koma karkashin shehin sa ne kuma kowa zai tafi zawiyar sa ba wanda zai je zawiyar wani ina ba ta fahimta a ce an haɗu ne a wajen taro wurin taro ne haɗa su amma zukatan haɗa suke ba haɗa suke ba wanda yake fifita wani shehi kafin ya zo wajen taron haka aka tashi ya koma gida yana mai fifita wannan shehin bai yadda kansa tsaye da sauran shehuna ba wanda yake fifita wani wali a aƙidarsa kafin ya zo wajen taron haka aka tashi aka koma gida yana mai itikadin ko wannan waliyin akan sauran waliyai bai yadda daidai suke da sauran waliyai ba to kaga wannan yaudara kai ne to da ake cikin ka'ida ta addinin musulunci dan kai ya hadu shine kowa a jisan zuciyar da dukkan ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah shine abin da ke hada kan mutane duk abin da ba nan ba da hada kan mutane kuma idan da za a ce al'ummar da aka zo a ce a hadu kan qur'ani da hadisi sai wadanda suka ce abin yayi tsauri sai wadanda suka ce mun yadda akan hadu kan qur'ani da hadisi misali sai mutanen suka rabu waɗannan suka ce a'a maganin qur'ani da hadisi kadai wannan yayi tsauri waɗannan suka ce a'a mun yadda waɗanda suka ware suka zama kashi talatin sun yi da Qur'ani da hadisi waɗancan saba'in suka ta ah, su dai a haɗa kai dai ba lallai sai akan Qur'ani da hadisi ba a kyale kowa da ra'ayinsa to waɗannan talatin din su Allah zai ba wa nasara ba waɗancan ba ka'idar cin nasara cikin musulunci ba taron yawa bane ba gaskiyar waɗanda suka haɗu a kan gaskiya su da su ba a cin nasara wai dan yawa taron yuyu ka hada mutane yuyu ba su sa abin da suke ba su da manufa cikin addini ba su da aqida ba su da imani mai kyau ba su da cin nasara shirme ne ka samu mutum a cikin tsayayyu shine yasa annaba suka zo wani mutum da ya bana su gari guda ji kadai ba san sun yawa ba ya dawo ya bi su mana inda yawa ake so ba sai dawo ya bi su ba dan a zauna lafiya manzo Allah ya zauna shi da sahabbansa wajen mutum 40 aka rika wahalar da su su dawo su sauran mana amma suka hijira suka je sai suka haɗu su kaɗai dai duk wanda su wannan aƙidar ya tafi can wurin sannan aka aka karya masu wannan gurbataccen aƙidar haka ƙa'idar addinin musulunci take amma duk wanda ya zai yaudar mutane ko yaudar kansa cewa ai magana akan aƙidar shi ke raba kan mutane ai kamata a kyale kowa ya nafi abin da yake nufi manzon Allah bai iya bin hanyar haɗin kai ba shi shi ne iya Allah bai iya ji ba da Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna bi yana ganin wannan Allah bai daidai ba a nan gurin ya kamata a kar a ce a maida abun zuwa ga Allah da a ayi shiru ayi shiru kowa ya nashi kuma idan aka yi shiru kowa ya nashi kuma duk dai ne abun kai wannan ai kana ba yadda ai abu guda biyu ka dunkule sai zama dai sama da kasa ka ce ɗaya dama da hagu su zanto ɗaya fari da baki ka ce ɗaya ne da wani sai da tashi a Baghdad da wanda da da wani ya tashi a Ilma da sai da dai da waliyin Kano da waliyin Ghana ko waliyin Daura ko waliyin uh, Libya ko na Masar ko na Sudan ko na wani gari sai da dai waliyai ne daban-daban illa iyaka in an yi da dukkan su ɗaya ne sai a halattawa duk wanda ya shiga cikin wannan rukunin ka iya zuwa can kaje can kaje can kaje can amma ko ba haka suke ba ƙarya suke ƙarya suke inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ubangiji na san waɗanda suke yin jihadi a cikin tafarkinsa a haɗe kai ka ce su ɗin ganuwa ce gamammiya gini ne haɗaɗɗe ai gini haɗaɗɗe kowa na san kowa manufar su ɗaya aqida su daya rukunan imani rukunan musulunci ka'idodin koyan addini ba a koyan addini sai Allah ya ce manzon Allah ya ce bisa ga fahimtar sahabbai shikenan amma kai ka ce Qur'ani da hadisi wani ya kafa hujja da mafarki a ce kuma duk da kuki Allah ya kariya ne bane take wani kai ka dauki bukari da muslim ka mai shi hujjar ka wani ya dauka bukari da muslim sai dai a karanta dan a samu ladan amma ba dan a aiki da ba in za a aiki da sai an koma wajen al'arifina wajen ahli suluki wajen al-khawas wajen al-khawas al sai a tamunin za a dauko addini ba wajen Allah da manzon sa ba wajen sahabbai ba sai a za ku zama daya ina ga mu je ne yaudaran kawunan mu ibnu jarir sabar ya ruwaito magana daga imamu qatada ibnu da'ama yace fadin Allah ta'ala inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus sai yace alam tara ila sahibil bunyan baka gallan mutumin da yake da katanga wanda ya gina kai fa la yuhibbu an yastarifa bunyanuhu kaga yadda yake zuwa yadda yake sanya ya ga wani abu bai saba ba tsakanin wannan katangar tsakanin wannan bulo da wancan sun haɗe da juna kazalika tabaraka ta la yastalifu amru kamar haka ne lamarin ubangiji baya al'amarinsa baya canjawa ma'ana so ke bayan su haɗu wa inna allaha wasafa almu'minina fi qitalihim wa safihim fi salatihim Allah ya siffanta mummune wajen jihadin su da sabon da suke a cikin sallar wato cewa a haɗa suke da juna fa alaikum bi amrillahi fa innahu ismatun liman akhadha bihi ku rike dokokin Allah ku rike Allah ya ce manzo Allah ya ce shine tsaro da ganuwar duk wanda ya riko wanda ko yake ganin wannan bai wadace shi ba to kuma zai bata kansa lokaci kenan aya ta gauta Allah shi وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ubangiji ce wa iz qala musa da qaumihi ya qaum tuna lokacin da annabi musa ya faɗa wa mutanansa yace da su ya qaum ya ku mutane na inni rasulullahi ilaikum ni fa da Allah ne zuwa gare ku manzo ne da Allah ya turo zuwa gare ku ya ni ne na wa in qala musa li qaumihi ya qaumi tuna lokacin da annabi musa ya ce da mutanen sa ya ku mutane na lima tu'zuna ni dan me kuke cutar da ni dan me kuke cutar da ni kuke faɗa mun kalmar da ba ta da dadin ji kuke aibata ni al-izaya shine ka faɗa a mutum abinda ba ya da dadin ji tattare da shi amma ka siffanta shi da siffar da ba ta ba siffar halitta ko siffar halayya mutumin da ba barawo ba kace masa barawo ka cutar da shi mutumin da ba makareci ba kace masa makareci ka cutar da shi kaga dan ka cutar da shi ne ta hanyar mai halayya mutumin da ba makaho ba kace masa makaho mutumin da ba gurgu ba kace masa gurgu mutumin da baya da gwaiwa kace yana da gwaiwa ka ka cutar da shi to cutar wanda yahudawa suka wa mota suka ce wai yana da gwaiwa shi ne dalilin da yasa baya fita a yawanka wanka a mun bul tare da mutane da kowa ke zuwa tsara shi sai ya kauce gefe guda gwaiwa ce da shi yana jin kunya kar a gani ka jarsa mutunci irin yahudawa wato wannan tsireci da ake haduwa kowa ya fito tsirara wani shi da budurwarsa wani shi da matarsa wani shi da ƴarsa wani shi da wayedinsa to annabin Allah ya fakar zai shiga cikin wannan ko ga magarin mutum in dai mutumin kirki na ai ba shiga cikin wannan gayyar ba to balantana kuma annabi to dai kauce bai shiga cikin wannan taron ba wanda suka ce wai ruwa ce kina ce limatu uzuna ne dan me kuke cutar da ni malaka sa'anu fi jismihi sun soki sun zarge shi game da jikinsa halittarsa wa qalu innahu adam suka ce aiki adar ne idan an ce adar bil hamza wa dal ma'arra wato mai gwaiwa ai muntafiqul khisya mutumin da marinin suka kumbura ba shine gwaiwa din ba walaysa kadalika alhali ko ba haka yake ba wa idza tasarat al izayatu ila talibi jismihi idan har cuta ta kai a zarge shi a soke shi game da halittarsa fa shi bi zarihi ashaddu ai abinda ba wannan ba kuma shi zai fi muni kenan za a iya cutar da shi sama da haka wa kan da ba su kare ta yace wa na anni rasulullahi ilaikum kun ko san cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku ba ku da shakka game da wannan cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku dan babbar shaida da kuka gani wato yadda na fito da ku daga Misra na kwace ku daga hannun Fir'auna bayan yana azabtar da ku muka zo an biyo mu za mu tsaye da kogi ba mu da kwale-kwale ga katon kogi na ɗauki sandata na buga akan wannan kogin kogi ya rabe gida biyu aka samu hanya busasshiya a tsakiya muka wuce bayan mun wuce can gurin fir'auna suka aka halakar da shi da aka yi dauki ai wannan hujja ce kan shi annabin Allah ne sannan kuka je cikin sahara ga wahala ga kishirwa ga yunwa ga rashin abinci ubangiji ta'ala ya turo girgije ya rinka muku inuwa ai kun san ba Allah wani wannan ba zai tafi sannan anzalna alaikum manna wasalwa Allah ya saukar da alman da asalwa kuka rika duk wannan dalilai ne da hujjoji kan cewa annabi Musa annabi kuka sha wahala wajen kishirwa ya dauki sanda ya buga akan sanda fanfatar min husnata ashrata aina kada alima kullu unasin mashrabahu ga auna dukkan su hujjoji ne da mu'jizoji da suka bayyana wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kun san ni manzon Allah akan dutse ya buga sandar wato ruwa ya kece ya fita wannan kun gani ai duk alamomin ne cewa shi annabi ne Allah ta falan ma zagu yayin da suka karkata ai adaru anil haqqi bi izaihi suka kauce wa gaskiya ta hanyar cutar da annabi Musa azazallahu qulubahum to fa sai Allah ya kautar da zukatansu ai amalaha anil huda sai Allah ya kautar da zukatansu ga barin shirya wa aniktisabil makarimi kuma Allah ya hana zukatansu tunanin dukkan wani hali na kirki bil jihadi ma jihadi wa gairihi ko wannan sa min amal alkhairi cikin ayyukan alkhairi iz hadamu asasal bina dan sun riga sun rusa shishiken ginin harsashin ginin bi ta ta'zim alqa'id al'ala wajen rashin girmama jagora babba shine annabin da aka turo musu falam yanjahu fi hayatihim ad-dunya wal ukhra da haka ba su rabota ba a rayuwarsu ta duniya ko ta lahira dukkan al'ummar da aka turo mata annabi ba ta girmama shi ba ba ta mutunta shi ba sai kaskanci ya same ta gwargwadon yadda al'umma ta bi annabi gwargwadon yadda za su samu karama da ɗaukaka da buwaya da izza a gaban idan abokan adawa ko da dukkan da mu musulmi ke cikin wallahi tallahi sakamakon kaucewa annabi ba wanda yake ba a jayyar juna tsakanin musulmi biyu cikin cewa kana san annabi wannan baya san shi sai dai kawai masu jifan juna wannan ya ce wannan ba san annabi wannan ce ba san annabi amma kowa na san annabi hakikanin gaskiya amma yawanci so ne ake masa irin son ɗabi'a ba san shari'a ba son ɗabi'a ka kana san mutum wanda ba lallai bane sai masa biyayya san shari'a kuma shine ka so shi kuma kai masa me biyayya shi shari'a take so a yi wa annabi ka zancen sa akan zancen kowa dokokinsa kan dokokin kowa wuridinsa salatin sa kan dokokin kowa amma kana rigima da mutane akan cewa ka ce ga salatin annabi sun ce ga wani salati ka ce wancan ba na annabin bane sun kasa karyatawa ka ce ga na annabin sun kasa karyatawa amma duk da haka sun kina annabin sun rike wancan ayyuka suna zuwa riga sun saukewa kowa hujja ma'ana kana da dama kai wa dukkan dan bid'a inkarin abin da yake yi bai sai maka inkarin naka ba sai zuka mai da samawa da yake cewa wa nunkiru in ji ina ala nasi qawlahum wa la yunkiruna al-qawla hina naqulu yi musu musu lokacin duk ma ga dama safiya hantsi dare rana lita'i asbahi yi musu duk abin da suke yayin da ma ga dama ba sai su yi mana musu namu ba kaza shi wannan sun yi da cewa abinda ake faɗa da sunan annabi shine da su amma ba za su yi bi ba saboda kowa da sai girma gidansa malaminsa izinsa babansa da sauran abubuwa da kuma da wannan dukkan wanda koyi san gaskiya ya fahimci gaskiya ce sai ya faɗa da ita to Allah sai ya kautar da zuciyarsa ko ya dawo yana son ya karɓa ubangiji ba zai ba shi ba wanda yake bin fata bisa ga jahilci yake bin al'ada bisa ga jahilci an ga da iyaye da kakanni bisa ga jahilci to daga baya idan ya samu bayanin sai ga Allah ya fahimtar da shi ya dawo kan daidai bayan ya shekaru 20 30 40 akan wancan shirman amma yana yin kyakkyawan niyya sai dai baya da wadataccen ilimi ba a wayar masa da kai ba bai yi karatu ba mai yawa ko wadatacce ko ya yi karatun bai biyo ta kan dalilai da ya kamata ya bi ta kansa to ranar da duk ya bi ta kan dalilan da kansa ko aka faɗa masa sai kaga Allah ya dawo da su kan gaskiya amma da dama ya san ƙarya ne kuma yake kai to sai ga Allah ba zai dawo da su kan gaskiya ba zai masa tawfiki ba saboda ka'idar wannan ta cikin wannan aya da falan ma zagu azaga Allah qulubahum yayin da suka karkata kaga zabu gumbi an gusi sun fahimci gaskiya sai suka ne suka kauce to daga ba sai me azaga Allah kaga ai akwai bambanci tsakanin azzaibu da al-izazatu azzaibu shine al-mayl su suka karkata da kansu al-izaza shine al-imala Allah da ya karkatar da su su da suka yi wancan sai Allah ya musu ne wannan su suka yi wancan dan zalunci sai Allah ya musu wannan dan me sakamako hukuma kenan kamar yadda ta wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim yamhun sai mu kautar da zukatan su sai mu kautar da gannan su daga kan gaskiya ga mutum ya ga gaskiya amma ya kasa jinta ga mutum ya fahimta abin shi amma ya kasa bi saboda me kama lam yu'minu bihi awwal marra irin yadda da da fari ai ya gani ya kibi to yanzu kuma kowa ya dawo yana son ya bi sai ubangiji ya hana shi to bi da haka ya yi uwa dukan wanda ya yi karatu da kansa ko ya ji karatun wani malam, ko ya fahimci wani abu na addini ya gane gaskiya ce ya yi iya iyakacin kokarin sa ya yarda da ita a karan fara a matsayin gaskiya ce yi imani da ita a kanta kasancewar wani su ya hana ya aikata tsoron yan unguwarsa da yan lokansa ya hana ya aikata jin tsoron iyayensa da waɗansu manyan malamansa da yake jira sai sun mutu ya yi sunna ya hana ya aikata duk wannan daban wannan daban amma ya yarda da abin a zuci yana itikadin haka wallahi wannan ba karamar riba ba ce amma illar ka fahimta amma ka ce ba haka bane ba ko ka dawo kana son ka bi gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya kwace tawfiki a kanka shine abinda aya take nufi da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa an kiran Allah wa an kiran manzon Allah e, yayin da ya kiran ku zuwa ga abinda zai rayar da ku ya rayar da zukatan ku da imani ya rayar da ku ya zama sababin rayuwa alhayatul abadiyya rayuwa ta dindindin ita a gidan aljanna sai Allah ce wa'lamu ku sani anna Allah yaqulu bainal mar'i wal qalbi Allah yana sanya tsari tsakanin bawa da zuciyarsa ma'ana in ka ci an sa kiran bayan ka fahimta to daga baya za a zo wani lokaci da Allah ya sanya tsari tsakaninka da zuciyarka alkhairi ba zai shiga ba wa annahu ilayhi tusarruf waɗannan ayoyi da dama suna nan a cikin Qur'ani ka da haka ba daidai bane ka fahimci gaskiya wani san zuciya ko neman wani matsayi na duniya ya hana ka bayyana ka faɗe ka in ka kasa faɗa ki daurewa wanda zai faɗi gaskiya ya faɗe ka amma kai faɗa da gaskiya da gangan sai Allah ya cire tofiki ta tallar kai duk abin da ka samu a duniya din wanda saboda shi ki gaskiya sai Allah ya zare albarka a cikin da mata sai Allah ya sanya masifar a cikin matanka da yaya sai ya sa masifar cikin yayanka dukiya mota sai duk Allah ya sanya masifar cikin wannan abin da dan saboda shi ki gaskiya ya hana kafin kwanciyar hankali ga manufi. ya hada ta da masifafiyar matar da za ta gasa maka mari kafin ta kusa da kake da gaya ma bakar magana ko baka yasa suke da kana jin tsoron ka take ta wani bala'in da zai biyo ya fi wannan marin da take maka ya hada ka da wadansu ƴaƴan rikici ƴan daba sai maka bala'i har sai inda zaka sa ka to saboda su ko kai iman gaskiya ya jarrabe ka cikin abin da ka mallaka Allah madaukakin sarki yana kallon bawa inda rabbaka bil misal da haka mu yi cikin kokarin mu mu fahimci inda gaskiya take mu yi kokarin aiki da mu yi kokarin na maka baya ga duk wanda yake faɗin ta in ni ban zama jarumi in bayyana gaskiya ba sai in rika karfafan bai faɗin ta ko da da wasiƙa ne ka Allah saka da alheri abinda ake faɗa na gaskiya da'awa da ake kokari da ake yi inda zuciya ce Allah saka da alheri yadda kake amfani da zuciyar kawai sai da musulunci gaba in ji karfafan masu faɗin gaskiya to wannan sai ya sa a tashi da cikin sauran ranar tashin kiyama ko da na mu zai sha bamban saboda su sun zama jarumai sun fito ni kuma na kafana to amma in koma ina faɗa da su zan kunyata duk wanda zai faɗa da gaskiya wallahi sallahi zai kunyata tun a duniya mutum zai kaskanta kafin a je lahira وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم الإمام ابن كثير يأتي آية kada nuna mana yadda banu isra'ilawa suka zargi annabi musa alaihi salam suka cutar da shi wannan an kawo ta ne dan lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ko da mutanen ka sun cutar da kai ba kai ne faro ba da can mutanen annabi Musa sun cutar da shi yadda ya jure kai ma sai ka jure ke sa manzon Allah sai jure nan tasliya din ko yayin da aka zo aka isar masa cewa ga da sun ce kaza game da kai sai ce laqad uziya Musa bi aktsara min hadha fa sabara annabi Musa amma masa abin da ya fara ne hakuri da kiri ma zan yi hakuri kaga ya dauki tasliya din ibnu kasir ya sake cewa sannan anan take ayar tana kunshe da yin hani game da mummunai kada su yi wani abin da za su cutar da annabi komin kankantar abin da za ka yi da za ka cutar da annabi ko ka faɗa masa bakar magana ko ka dingina masa sifar da bata dace da shi ba cutar da shi wannan abin da aya ta faɗa a nan dangane da annabi Musa wato dan ya zama hani ga mummunai karar Allah ya bayyana cikin suratul azab يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا وأن سكي إيماني kada ku zama kamar irin waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salatu sai Allah ya warkar da shi ya kubutar da shi daga zargin da suka yi masa to ga ko yana daga cikin cutar da annabi cutar da iyali gidan, dan cutar da annabi shi yasa ai annabi ya damu lokacin da aka zargi umma na Aisha cewa ta yi ai ba shi ne ake ce mazinaci ba amma a ce ba sarka ta yi ba zai dame ka ba a ce nau'i ne na cutar da wa na cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam zargin ahalin gidansa matarsa ko ɗansa ko na jikarsa ka zarge shi da abin da bai yi ba ka faɗa masa abin da bai dace ba wannan kansa cutar da annabi ne wanda ke haramun ne zai iya kawo mutum zuwa ga fita ma daga cikin addinin musulunci Allah tsare ubangiji ta lafi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ma'ana baya musu tawfiki daga mankata fasikai kuma sune Allah zai yakhrujuna an tariqil haqq waɗanda suke ficewa daga tafarki na gaskiya ayil kafirina bi amrihi wa nahyi waɗanda suke kafircewa umarnin Allah da sa la yahdihim ila ma yarfa'u sha'anahum Allah ba ta shirye da su ba zuwa ga abin da zai ɗaukaka sha'anin su min jihadi tawa'un jihadi ne wa gairihi ko wani وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وبنجي رسالته وإذ قال عيسى ابن مريم suna lokacin da annabi isa ɗanda na maryama ce ya bani isra'il ya ku bani isra'ilawa inni rasulullahi ilaikum ni fa manzan Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadai wanda nake gaskata abin da yake gaba gare ni shine musaddiqan lima bayna yadai ina gaskata abin da yake gaba gare ni ma'ana qabli abin da ya gabace ni min at-taurati na littafin at-taura da aka saukar wa mubashiran sannan kuma ina mai yin bishara bi rasulin dangane da wani manzo ya ati min wanda zai zo bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad wannan ɗaya daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata cikin hadisin bukhari manzo Allah ya inna li asma ina da da yawa ba suna ɗaya da ni ba yace ana muhammad wa ana ahmad wa ana allazi yamhu Allah bi al-kufr wa ana al-hasir allazi yuhsharu ala qadami wa ana kaga da Muhammad da Ahmad da al-mahi bil da kuma al da kuma al dukkan su sanan ne manzo Allah kamar da hadisi da fata cikin sahih Bukhari ina ba dawo ne almahi manzo Allah fasara da ni ke goge kafirci shine almahi din mai gogi mai shafi mai kawar da kafirci alhatir ya fassara shi da kansa yace Allah yuhsharu an-nasu ala qadami wanda za a tayar da mutane akan daga na abin nufi sai na sai kabari na ya tsage na fito sannan a tayar da sauran mutane sannan al'aqib wanda da shi aka rufe kofar annabta na karfe kenan daga shi babu wani annabi har zuwa tashin kiyama duka su waɗannan sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa yake cewa sa wato ina mai muku bishara da manzo da zai zo bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad malati yahtamilu an yakuna af'ala tafdil min al-mabni lil fa'il أي أكثر حامدية لله تعالى من غيره أي كونه حامدا لله wannan lafazin Ahmad ya iya zama af'alu tafdil kamar suna ne da ake kawo shi dan fifiko to wannan fifiko din kuma zai iya daukar ma'ana guda biyu ko dai fifiko wanda aka tsaga daga cikin ismul fa'il ismul fa'il wato kamar idan kace hamid ba zo mai godiya ba ahmad wanda yafi yawan godiya to sai zanto manzon Allah shine mafi bayi bayi gaba daya mafi fitin halitta wajen wa wajen godiya ga ubangiji shine abinda ahmad din take nufi wato kamar af'al tafdil ne na hamid wanda hamid mai godiya ahmad mafi godiya shi ne tigiran af'al tafdil min al-mabni lil maf'ul min al-mabni lil maf'ul li fa'il ai akthar hamidiyatan lillah wanda yafi kowa godiya ga Allah min gairi sama da wannan sa ai kaunuhu hamadan lillah ma'ana kasancewarsa mai godiya ga Allah wa yahtamil zai dauka ma'anan an yakuna min al-maf'ul wato af'al tafdil min al-maf'ul ai akthar mahmudiyatan min ghairihi wato a nan gurin sai zanto ismul maf'ul ne aka zagar masa afa an tafdil wato daga mahmud ne ta fi ahmad wanda mun sai hamid ahmad hamid mai yawan godiya ahmad sai zanto ne mafi yawan godiya amma mahmud wanda ake godewa wanda ake yabo ahmad din sai zanto ne wanda aka fi yawan yabo wanda aka fi yawan godewa idan an fitar da shi da sauran halittu wato kenan a nan gurin idan aka tara masu godiya gaba ɗaya cikin halittu wa ya fi yawan godiya manzo Allah to idan aka tara halittu gaba ɗaya waɗanda suke samun yabo wa aka fi yabo cikin halittu saboda sauran manzo Allah to alaihi wasallam Ahmad yana daukar ɗaya daga cikin ma'anar nan ko ka ce Ahmad kana nufin wanda yafi kowa yabo sa ko ka ce Ahmad kana nufin wanda aka wanda yafi kowa samun masu yabo a duniya masu son shi masu kaunar shi masu uh, siffanta shi da siffofin da suka dace a siffanta shi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga kowanne kuwa ma'ana ce wanda take mai kyau shine ahmad ai akthar mahmudiyyatan min ghairi ai kaunul khalqi yahmaduhu yahmaduna yahmadunahu akthar min kaunihim yahmaduna ghairahu kasancewar halittu gaba daya suna yaban sa sama da yadda suke yaban wani sa wa qad zakara isa hadha al-ism ala ahmad لأن كونه حامدا لله سابق على حمد الخلق له لأنهم لم يحمدوه إلا بعد وجوده في الخارج وحمده لله قبل حمد الناس له ولأن أحمد هو المذكور في الإنجيل واسمه صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السماء أحمد اشتهر من أشهر من محمد بالك سوى النبي عيسى عليه السلام يا أبو شورنا سورة أحمد dan ya nuna manzon Allah shi ne mai yawan godiya ga Allah an gane ko wanda yake ya gabaci yaban da mutane suke masa kenan li'annahum lam yabudu dan su mutane ba su yarda shi ba shi manzo sallallahu alaihi wa sallam illa ba da wujudihi sai bayan samu sa fil kharij a sarari wa hamduhu lillahi shi kuwa yaban da yawa ubangiji qabla hamdin nas lahu tun kafin mutane su yabe shi ya yabi ubangiji wa li anna ahmad huwa al-mazkur fil injil wa ismuhu sallallahu alaihi wa sallam inda ahli samai ahmad ashharu min muhammad dan lafazin ahmad shi da sunan manzon Allah da aka bayyana cikin injila sannan kuma sunansa ahmad shi yafi shahara a halittun da ke sama yana nufin mala'iku sama da sunan Muhammad a takaice dai mu je mun fahimci Ahmad na ɗaukar ma'anar ko dai wanda ya fi yawan yabo ko kuma wanda aka fi yawan yabo wanda kowane daya ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa ce da mutanansa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat yayin da ya zo musu da hujjoji wane ne ya zo musu da hujjoji din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi Isa alaihi salam wadansu malaman suka ce annabi Isa ja yanda da ya zo musu da hujjoji ya zo mutane su da hujjoji qalu hadha sihrun mubin sai suka ce wannan sihiri ne mabayini wadansu kuma suka ce a falan ma ja'ahum bil bayinat yayin da shi manzon Allah zai zo musu da hujjoji nan gaba za su ce hadha sihrun mubin kaga nan ja'ahum ma'ana lokacin da zai zo musu dan ja'a ana nufin ya riga ya amma da abin da zai zo musu da hujjojin nan gaba idan manzo Allah ya zo da hujjojin za su rige shi cewa sihiri ne mabayyani wannan zai iya gaskatuwa akan annabi Isa an ce masa ya zo da sihiri manzo Allah an ce masa ya zo da sihiri da Allah ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sajirun aw majnun ba wani annabi da ya zo face mutanen su ce da shi mai sihiri ne ko ce da shi mahaukaci Allah ce a tawasau bihi bal hum qawmun taqun kai ka ce wasiya suka yi da juna kan wannan zanta bayan ba wasiya suka yi ba kawai sun yi tarayya da juna ne wajen sallake iyaka wajen ƙetare iyaka da yin dubayani ina falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadha sihrun mubin talatin ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بل ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب wani ne mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma ubangiji ta'ala bi nisbati ayatihi ila istira'i ahadin min al ta yadda ya jingina ayoyin Allah cewa wani ne cikin halittu ya kago su aw bi izayati rusulihi ko kuma ta hanyar cutar da manzannin Allah din wa takzibihim da karyata su li ibtari ma ja'u bihi min al-haq dan kokarin rusa abin da suka zo da shi na gaskiya ba mai zalunci a ban kasa sama da wanda zai kirkiri ƙarya ya dingina mu abal yawa Allah ƙarya wanda shine mafi zama azzalimi a cikin mutane wa huwa yud'a ila al-islam alhaliku gashi ana kiran shi zuwa ga musulunci ayil istislam lillah ana kiran shi zuwa ga miƙa wuya ga Allah ولما يأمر به من أمر الجهاد يبيك ويا ذوق أن الله كي أمرني لكي لنمر الجهادي وغيره دوننسى لفائدة ترجع نفعها ilaihi dangane da fa'idar da amfanin ta zai koma gare shi yarji'u naf'uha ilaihi ya kamata ce ba tarji'u ba yarji'u naf'uha ilaihi wato amfanin fa'idar zai koma gare shi ai almad'u shi da ake kira wallahu la yahdi al ubangiji ta'ala baya shirye da mutanen da suke azzalimai ma'ana baya musu gaman kasa yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim suna san su bice hasken Allah bi afwahihim da bakunansu su ai bi aqwalihim da maganganunsu annahu sihirun cewa qur'ani sihiri ne wa shi'run waqati wa kihanatun bokanci gani suke fadin haka zai sa alqur'ani kwarajinin sai fitar daga cikin zukatan mutane su ki gaskata wallahu mutimmu nurihi Allah kuwa mai cika hasken sa ne bil kasri ta hanyar yin kasra mutimmu nurihi wato sai zanto bil idafa dai idafa ne wato mutimmu ya zama mudaf nuri ya zama mudaf ilayhi wa fi qira'atin bi tanwini mutimmu a wata qira'a za ka yi eh, tanwini akan kalmar mutimmu sannan kuma wa nasbi nurihi nur kuma sai kai masa nasba sai ka ce wallahu mutimmun nurahu sai zanto mutimmun ismul fa'il nurahu ya zanto mafulan bihi mansub nashi walau hadal walau kadal kafirun ko da ko kafirai sun ki ai ko da sun ki hakkan ta Allah ne wanda ya turo da manzansa da gaskiya wa dinil wato da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan ya dauka shi akan dukkan sauran addini ay jami'al adiyan mukhalifata lahu dan ya fifita shi akan dukkan addinai da suka saba masa walau kare da mushrikun ko da mushrikai sun sun ki fa inna karahata dinil kalimatu la ilaha wato kin addinin gaskiya wanda kalmar shahada nan ta kunshe shi ya zama shirka ولذلك ولو كره المشركون da haka Allah ce walau kana an gane ko to wannan aya wa man azlamu mimman ala allahi al wa huwa wato ta ta da ire-iren da suka cikin alqur'ani inda duk zo cikin alqur'ani za ga an ce kadhiban ba tare da al bil alif wal lam ba kuma wata irin mu'jiza ta alqur'ani wa man azlamu yanzu guda hudu fa man azlamu yanzu guda hudu kuma dukkan su karshe wato ta hanyar nakira wannan ne kadai ya zanto ala lahil kadhiba shi kadai idan ka dauki aya ta 21 cikin suratul an'am wa man azlamu mimman tara ala allahi kadiban wa man azlamu mimman tara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun kaga wa man azlamu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوهي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون تكسرين أخرى كان ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين في سورة هود آية 7 haka wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannam matwal lil mutakabbirin 68 suratul ankabut kaga dai guda hudu wa man azlamu wa man azlamu sai ko fa man azlamu suma guda wa min al ibli wa min al baqari قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أو ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كذا فمن أذنب فاق dari da arba'in da hudu kenan sannan faman azlam mimman sarara lillahi kadiman aw kazzaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum wa suratul a'raf 37 kenan sai faman azlam mimman sarara lillahi kadiba wa cikin abin nan kenan wannan idan ka dauki laula ya tuna alaihi bi sultanin bayyin faman azlam mimman iftara ala allahi kadiban mutul kahf da aya ta 15 ina jin daga nan faman azlamin man tara Allah ka zo cikin hudun idan ka dauke su sai ga faman azlamin faman mu guda kadiban duk ake ta kawo kadiban amma wannan sai aka ce alallahi alkadiba shi ne malamai suka ce sauran gaba ɗaya na cikin alqur'ani duk inda suka sun shafi kowane irin mutum a da da yanzu da lokacin da ya zo nan gaba dukkan wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah to za a sa shi cikin rajistar wanda suka fi kowa zalunci a duniya wanda suka yi zafin shiga ciki wanda ya yi zai shiga ciki wanda zai gobe da jibi da karya da wanda zai shekara mai zuwa in dai zai karya cikin nan Allah yana da cikin wannan rajistar dawa man azlamu mimman istara ala Allah kadiba kowace irin karya ce karama ko babba ko tsakatsakiya mutum ya jingina mu Allah ya shiga rajistar wanda suka fi kowa zalunci a duniya wanda ya shiga kowa da kowa ne amma wannan ana magana ne fi khususi bani Isra'il ina ba ta amfanta domin cutar da annabi Musa da suka yi cewa yana da gwaiwa wannan ba ƙarya suka yi ƙarya cewa annabi Musa ƙarya cewa ubangiji ubangiji ya halice shi yayi shi ba da gwaiwa sun ce ta ga zama ƙarya banu Isra'ilawa da suka ce annabi Isa sihiri ya zo da shi shi ma mai suka yi ƙarya to tunda kowanne ƙarya suka yi sai aka ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi al-kadhiba aka kawo alif da lam dan a ƙaryar da yanzu yanzu na ake magana ka imma al-muta'alliqa bil yahud imma al-muta'alliqa bin nasara da haka ta dace a faɗe da alif da Amma amma waɗancan sun shafi kowa da kowa ko da suna da wani sababi khas al-ibra bi umumi lafzillah bi khusus sabab kina abinda malamai suke ta wallahu a'lam yuriduna li yufu nur allah bi afwahihim cikin suratul uh, tauba uh, yuriduna an yudhi'u nuran lahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu wa law karihal kafirun can li yudhi'u uh, nan li yudhi'u can an yudhi'u can wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu nan ko wallahu mutimmu nurihi ko wallahu mutimmu nurahu ma'ana za ka akwai dangantaka da zuna mai yawan gaske tsakanin abin da aka ce a can da abin da aka faɗa ta yaya ga wata Allah ce يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ۖ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم بنجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم شكونا تؤسي يدكو a bisa ga wata kasu a bisa ga wata hada hada ta kasuwanci tunjiku min azabin aliyam wanda za ta tsamar da ku wato min azabin alim daga azaba wanda suke mai radadi kuna son hada hada ta kasuwanci lafazin tijara amma abin da yake nufi al-mubadala ka bayar da wani abu a madadin wani abu ka bayar da kuɗi wani kuma ya baka yadi ko ya baka atamfa ka bayar da kuɗi wani ya baka buhun shinkafa ko na fulawa ka ga mubadala ne kai ka bayar da wani abu an baka ko mai wani abu sun kuna son wani haja wata tunakayya wadda za ta tsama da ku daga azaba mai radadi kamar mutane sun ce eh sai Allah ce to minuna billahi to sai ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa tujahiduna fi sabilillah kuma ku yi jihadi dan yada kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum wato da dukiyoyinku da kuma kawunan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shine zai fa alheri a gare ku in dai da gaske ne kuna da sani to malamai suka ce lafazin tu'minuna nan gurin wato kaga jumla ce kabariya amma asalin ma'anar ta insha dai da aka ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim muka ce eh kuna sa nuna mana tabarkin da sai Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ina fada mun da da zo da siga ta ne ta wato filin al-amr kenan umarni yake to in dai haka ne ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza amma ta kawo siga sabariya to min nuna billahi kuna yi imani da Allah ah, in muna imani ta dake da miji cikin kasuwanci wato jahidun kuna yin jihadi in dai har muna yin jihadi su nike da mun shiga cikin mai cikin kasuwanci to kaga anan ita kuma ayar abinda take nunawa yanzu ne za a umarce ku shiga idan kun yi imani da to sai ku kara karfafar imanin ku kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu ya wanda suka yi imani ku dada imani jihadi kuwa ko da wanda zai imani amma da kowa ke jihadi ba ko tunda ba ku jihadi to wajahidu ke ku yi jihadi dan Allah bi amwalikum wa anfusikum wato da dukiyoyinku da kuma kawunan wato dukiya da kai haka ake yin jihadi kuma inda duk Allah ya ambace su cikin alkur'ani mai girma ya kan fara ambatan dukiya sannan ya ambaci kai sai wuri daya inda aka ambaci kai sannan dukiya wannan ba dan gobe ba dan adam yana son dukiya wani lokaci wajen neman dukiyar ma sai ya rasa wani ya bi wata hanya ta neman kuɗi ya mutu akai baya hana wanda ke cewa ta inda wani ya mutu bari ne inda yana gobe wani zai shiga wannan hanya to saboda dan adam na wa dukiya muhimmanci wani lokaci sama da kansa sai yasa Allah ke cewa bi amwalikum anfusikum bi amwalikum wa anfusikum cikin alqur'ani mai girma kamar yadda na faɗa dai aka ambaci dukiya da kai to ana fara gabatar da dukiya ne sana'a ambaci kai sai wani ka ambaci kai sannan dukiya shine inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ومن بعهده من الله fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-azim kaga anan ne kawai aka ambaci kawuna sannan dukiya amma sauran wurare dukiya sannan kai kamar yadda na faɗa dan dama da yayin sun dukiya Allah ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadruna al-akhirah bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ma'ana kuna fifita rayuwar duniya ta kusa shi yasa sai Allah ke nufin ku bayar da ita dan saboda wacce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun idan kun yi wannan bai zai faru yaghfir lakum zunuba Allah zai gafarta muku dhunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigo da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginanta wa masakin tayyiba zai kuma shigar da ku waɗansu gidaje tayyibatan da tsada fi jannati adanin a cikin aljanna ta dindindin ta zama wanda baya yankewa zalikal fawzul azim wannan kan rabo ne wanda yake mai girma a nan gurin malamai suka ce galibin a cikin alkur'ani inda aka yi maganan za a gafarta mutane za ka ne kawai aka cire min ya zanto kawai Allah zai gafarta muku zunubanku ba tare da an ce min ba wato dan nuna falala da ke cikin jihadi tunda da surar kamar yadda malai mana bagudi tun farko cewa tana bayyana ne matsayin jihadi da fa'idojinsa to kaga nan daga cikin fa'idojin jihadi wato za a gafarta mutum zunubansa a shigar da shi aljanna ga gidaje masu daɗi cikin aljanna ta ni'ima ta zama na dindindin wanda ba yankewa Allah ta zalika al azim wannan kan shine rabo wanda yake musulmi sannan wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun karim wa ukhra wato ukhra tuhibbunaha نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين لفظ أخرى abin da ake nufi ai ni'matun ukhra wata ni'imar ta daban kuma ha wadda kuke son ta ita ma tafaddulan minhu wadda falala ce kawai ta ubangiji shine nasrun min Allah nasara da ubangiji zai baku daga gare shi lakum ala adaikum zai tabbatar da nasarar ku akan yan adawa ku ci nasara akan su wa fathun qarib sannan kuma da budi wanda yake na kusa alal biladi akan garuruka da dama da musulunci bai shiga ba yanzu zai shiga wa taghlibu ahlal kufar za ku rinjaye ma'abuta waɗannan garuruka cikin kafirai wa min zalika fathu makka daga cikin wannan an samu bude maka aka ce musulmai farko sun ci nasarar buɗe mafiya muhimmancin wurare a duniya cikin abin da bai kai rabin karni ba ma'ana rabin karni shine shekaru hamsin abin da bai kai shekaru hamsin ba sun fi nasarar bude daroli da dama wanda wannan abin da Allah ya alkawarta da cewa wa ufratu hibuna nasrun min Allah wa fathun kare. to wannan kuma ba za a ce ba nasarar da sahabbai suka samu ta faru kenan ta kare a har yanzu dai ufratu hibuna ha tana nan a matsayin alkawari alkawarin da aka zagaye shi da sharuɗa idan mun cika sharuɗa din da conditions din sai nasarar ta zo idan mun kasa cika sharuɗa kuma sai nasarar ta ki tunda ubangiji ta'ala yace bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al-mala'ikati musawwimin kaga in dai akwai as-sabr akwai at-taqwa at-taqwa cikin maganganu da ayyuka abinda Allah yake so shi zamu yi abinda baya so mu ne zanta cikin magana ko aiki cikin ibada cikin kasuwa cikin mu'amala cikin zaman tare a samu takawa sannan as-sabr jajircewa jurewa yunwa jurewa kishirwa jurewa kowace irin wahala wajen kokarin tabbatar da gaskiya jurewa tafiyar nesa wajen kokarin tabbatar da gaskiya to idan dai an samu wannan to ubangiji ta Allah zai ba mu nasara a yau kuwa kuɗin da mutane suke kashewa na siyasa da wanda suke kashewa wajen harkokin gaban su da wanda za su kashe dan addini ai kaga ba za su haɗu haka yadda mutane ke bada energy din su da lokacin su da tunanin su kan kullakullan siyasa a ce haka ake bada energy da tunani dan kullakullan da'awa da yanzu ba wani amni da rage a Najeriya yan siyasa ba za a fara mitin ba sai karfe 11 na dare ba za a tashi bikin da sai wata 11 ta safe ko a fara karfe 5 zuwa karfe biyar na asuba biyar ne ma zuwa biyar na asuba amma duk wanda aka gira kwamitin masallacin ungosu islamiyyar ungosu makarantar da ɗansa ke karatu a tuwa da zai bada uzuri ba zai je ba zai iya haƙurin awa ɗaya ba a tattauna da shi kan kwamitin masallacin ungosu islamiyyar da ke ungosu ba zai iya ba bayan da lokacin zai bayar minti da a minti talatin amma a siyasa sai mutum ya je mitin na bati a yi awa goma tur babu ci babu sha sannan a tafi kawai a yi kwanaki kwanakin da ba zai iya zuwa yi ne ɗaya ba dole isar da dawa to wannan shine abin da mutane wanda kowa ya da wannan gaske ne sannan kuɗin da ake kashewa akan siyasa yanzu a ce kawai daga shigowar wannan 2005 zuwa yanzu ba wata biyu ba takakku kenan wata biyu dinnan da aka yi takakku cif kawai kudin da aka kashewa da'awa na gaske an kashe su ne dan da'awa ta gaba da kudin da aka yi fosta kawai na waɗansu shugabannin siyasa na fosta kadai kuma a cikin wannan wata biyun kadai wa da iya lissafa da aka lika a Kano kadai a cikin wannan 2005 kudin kudin wannan fasta din da kudin da aka ba masu likawa da kudin madar da aka lika kudi ne wanda idan ka yi amfani da su kila sai ka je local gamma ko ko hudu a Niger don ka za su ga musulunci amma mutanen mu ba za su yi shi yasa da haka muke cikin wahala abin da ya kamata mu yi ba shi muke ba sai wanda bai kamata mu yi wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib kawai sai dai idan mun karanta ayar mu insha Allah ai nasara daga Allah insha Allah ai musulunci ke gaba eh musulunci ke gaba musulunci ke gaba daban kai din kana gaba kai kuma daban sai idan musuluncin ya gaskatu akan ka sai ci gaban ya tafe ka idan musuluncin bai gaskatu ba akan ka sai musulmin su ci gaba a tare da naka kai kana nan a dakile a Najeriya ba ki komai ba magana da kaka faɗa sadarka musulunci ke ai musulunci ai nasara na hannun musulunci eh insha Allah kuma nasara illa min indillah la ilaha illa eh, nasara da ta haka wannan surutai yawanci su muke yaudarar kanmu da su amma mun kyau fuskanci kanmu bil haqa'iq me ka kasa me na kasa me nake me kake me ka mun kyau fuskanci kanmu da irin wannan kowane mutum ya kalla daga shigowar wannan shekarar manda da hijiran batu abin nan din karan Gregorian calendar dauki ta musulunci din yanzu muna cikin wani wata almuharram ta farko daga shigowar watan zuwa yanzu wannan kwanakin da ake ciki nawa ka kashe dan addinin musulunci da dan kasuwar da mai kudin da dan bobon da mai sana'a karama da mai sana'a kake da babba nawa kuka kashe dan harkokin rayuwarka wanda kawai yake da JSF kati nawa kuka kashe daga wancan lokacin zuwa yanzu ko me kace a ciki tashin wani kai ya sallama laha tana masa kai azumin litinin da alhamis wazi kai masa kace kai yanzu karfe 1 saura fata rufe ka tafi juma'a ranar juma'a tana masa kai yau akwai karatun biyar ko akwai karatun jami'ar bayar ko akwai wani abu surutu da hayaniya an yi kaza an yi kaza an karanta a jarida an ce kaza shikenan sai ka cewa duk kwana biyu kwana uku ka sa kati gurgurdan samun wani wani duk kullum sai ya sa kati kullum sai ya sa kati me ya kulla da shi me ya samu wani zai karya ce business ne wani kuma ya zaran kai ne ba wani business ne ba masu business nawa ne na gasken wanda eh lalle suke amfani da amma wajen saboda business wannan kudin ba za ka iya raba waye ya taba waye zai kwatanta cewa na sa rabin abin da na cinye na kati a cikin wannan watan na muharram a asusun masallacin unguwarmu ko kwamitin masallacin wa'azin maguza na beirut road ko alwazi wal irshad ko khalid bin wani ko kwamitin abdullahi bin abbas misali ne ko dukkan wani kwamiti ko ya je kurkuku ko ya taimaka da littafi ko karatu ko wani abu dama da aka yi irin wannan sai kaga an yi shiru to babu kabbara ba wanda zai kabbara ba wanda zai kabbara ci gaba ba zai ba su kabbara ba ya ayyuhal ladina amanu kunu أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون الصالحون نحن أنصار الله وآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فعيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بنجلتي يا أيها الذين آمنوا يا وطن نسكي إيماني كونوا أنصارا لله وكونوا أنصار الله أبدا قراءة بيسلو كزما متى مكاء الدين الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما رأى النبي عيسى أن مريم يتي حواريا من أنصاري إلى الله wa zai taimake ni zuwa ga taimaka ma addinin Allah zuwa ga iyar da addinin musulunci inda bai kai ba ai man al-ansar allazina nuna ma'i su ai mataimaka da su zama tare da ni mutawajjihan ila nusratillah ina mai fuskantar taimakon addinin Allah wa fi itmami nurihi da cika hasken Allah a ban kasa wa i'la idinihi da kuma daukaka addinin sa waye zai ban wannan agajin da wannan taimakon qala al-hawariyun sai hawariyawa waɗanda malamai sun yi fassara daban-daban malai ce wal su hawariyawa su ne asfiya'u isa tatattun mabiya waɗanda suke da ikhlasi wajen bi wahum awwalu man da bihi su ne farkon wanda ya imani da shi wa kanu 12 rajulan sun kasance mutum ne biyu, wato min al-hur daga lafazin al-hur ne wa huwa al-bayad wanda yana nufin haske ayil khalis ma'ana tataccen haske wanda bai rikida da wani abu ba bai garwaye da komai ba wakila wani kaula aka ce kanu qassarina wa yahuruna siyaq ma'ana mutane ne masu tufafin da yake bai da tsawo dan tufafin da ke da tsawo shine wanda ke jan kasa na alfahari to su ba haka tufafin su yake ba kuma sun sanya tufafin ya zama farare ayyu bayyana ha sun sanya tufafin ya zama farare ma'ana ko dai alhawari ko dai zan sifa ce ta tufafin su ko kuma sifa ce ta mai halayyar wanda hakikanin gaskiya zai fi gaskatuwa akan sifa ta halayya dan tufafi ba ta jawo wa dan adam falala sai me sai halayya dan ko ka sa tufafi irin da masu takawa in ba ka takawa wannan ba ya tasiri amma idan kana da halaye na takawa to tufafin ma ta zama na takawa amma dan ka sa tufafin takawa ba lalle bane halin ya zama na takawa kuma babban abin da zamu lura da yadda manzo Allah yake cewa kowanne annabi yana da hawari wa hawariyi az zubayr bin al-awwam yace hawariyi a cikin mabiyana shine Zubair ibn al-Awwam inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da haka dai mabiya wanda suke bin shugaban su bisa ga ikhlas to sune al-hawariyun قال الحواريون sai حواريون الحواريون suka ce da shi nahnu ansarullah mu din za mu taimaka mu addinin Allah tare da kai Allah ce fa amana ta'ifatun min bani isra'il sai wata tawaga cikin bani isra'ilawa suka yi imani bi Isa da shi annabi Isa fasummu nasara sai aka sa musu suna nasara wa kafara ta'ifa wata tawagar kuma daga sai suka ci gaba da wanzuwa yahudanci kuffaran suna kan suna kafirai faqtatalat at aka yi yaki tsakanin da zama da Allah ta amanu ala sai muka karfafi waɗanda suka yi imanin akan masu adawa da su fa asbahu zahirin sai suka waye gari suna sune masu cin nasara ay ghalibina sune masu cin nasara ne ta masukihim bi amrillah saboda sun yi riko da lamarin ubangiji bil jihadi wajen yin jihadi wa gairihi da wannan wa hakaza antum ummatu muhammad haka kuma kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idza jahada almu'minuna minkum alkafirin idan masu jihadin cikin ku mu'minan cikin ku suka yi jihadi da kafirai yazharuna alaihim za su ɗaukaka a kansu bil wa'di min Allah sabit ta hanyar alƙawarin Allah wanda yake tabbatacce wala tajidu li sunnatihi tabdila sunnar Allah ba a ganin canji a cikin ta yadda Allah ya taimaki wancan da suka tsaya suka zama gaske haka Allah zai taimaki na yanzu su ma in sun tsaya sun zama gaske ma'ana dai ana sallata mana jihadi gashi wannan sun yi imani waɗancan sun kafirce sai Allah ya taimaki wanda suka yi imanin akan kafira ma'ana imanin da sauran abin da imani ke bukata shine makamashi na cin nasara kuma nan take abin na nuna cewa ba wani mutum shi kadai wanda zai iya da addini gaba ko dan malantarsa ko dan kudinsa ko dan sarautarsa sai yan mutane sun taru su duka ina ba dan da don da gashi annabi ne da mu'jiza da komai amma ya zo yana tallata kansa cewa man ansari ila Allah mm. wa zai taimake ni wa zai zo ya hadu tare da ni a ce dole mai da'awa dole masu da'awa dole malamai suna bukatan wanda zai karfafe su ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da shawarwarinsa ko da dabarunsa ko da addu'arsa ta gari ko da karfinsa ko ma da mulkinsa ko da komai na shi kafin har da'awa ta ci gaba kamar yadda na faɗa ba a jira cewa sai kowa ya zo a yi da'awa wallahi da aka samu mutane yan kaɗan sun haɗu matuƙar za su tsarkake niyyar tsakaninsu da ubangiji Allah zai taimake su in kuka tsaya jiran sai sauran su zo sai ku mutu sauran ba su zo ba ko ku kuwa addini komai ba sannan duk yawan su in suka zo yo ba kana akida ta garba shirme ne fa amma zabadu fa yanhabu dufa wa amma ma yanfa'un nas fa yanfusu fil ard kadhalika yadrubu Allahu al-amsal abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muke kuskure kuma Allah ya shirya farko yana cewa ya kamata a faɗakar da yan uwa musulmi dangane da girmama alkur'ani mai girma saboda za ga waɗansu yan uwa sukan ajiye qur'ani kusa da inda ko za a taka ko a tsallaka a cikin gaskiya wannan kuskure ne yana da kyau mutum ya girmama alkur'ani domin su zancen Allah subhanahu wataala kuma ba ma wai zancen Allah kadai ba mafi falala cikin zantukan Allah domin da taura da linjila da zabura da sauran wahayin da Allah ya zuwa ga annabawa dukkanin su zance ne na Allah amma malamai na musulunci gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa dukkanin su ne mafi falalar su mafi darajar su to da haka ya kamata mutum ya girmama littafin Allah domin wulakanta alqur'ani ko ajiye ta inda ya iya yiwa a wulakanta a wulakanta shi abin da zai iya zama sababin riddan mutum ya bar musulunci da haka abin yana da tsauri matuka kwarai da mu rika girmama littafin Allah kar mu ajiye inda zamu taka ko kusa da kafar mu dora shi kan wani abu da zamu mutunta shi Allah samu gani wani na tambaya dangane da ayoyi da suke cikin suratu saba fadin Allah ta'ala qul du'al ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi min shirk wa ma lahum min ka ce da su ku kira waɗanda kuka riya cewa ana iya kiransu min lahi ba Allah ba duk wani wanda kuka riya cewa ya tantanta a kira shi ya biya bukata ko dan ya dawo amfani ko dan ya kawarwa da mutum cuta wanda ba Allah ba to ku kira wasu din idan kun kira wasu la yawli kuna misqalu zarratin fis samawati wala fil ard ba sa iya mallakar abin da ya yake kwayar zarra cikin samai ko kasa domin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin karsai gaba daya abin da ido ke gani da abin da hannu ke tabawa da abin da kafa za ta taka dukkanin sa mallakar Allah ne wanda zai sarka samawati wal ardh wa ma basa fihi ma min dabba bangiji ta Allah shine ya halitta saboda kasar abin da ya daidaita ta tsakanin su na halitta da haka idan kun kirawo su ma ba su da ikon mallakar ko da kwayar zarra a cikin sama ko a cikin kasa. a je mana shi na gama wa ma lahum fihi ma min shirk bayan ba sa mallakar wannan abu istiqlala ne zan to mallakar su ne su kadai a ce ga mala'ika jibril yana mallakar wata bishiya ko wani dan mangoro ko wani lemon tsami ko data a sama ko a kasa wannan nashi ne baya cikin mulkin Allah ko annabi isa ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ko wali wani ko shehi wani a ce yana mallakar wani abu a sama ko kasa a ce wannan nashi ne istiqlalan shi kadai akwai wanda yake da wannan asama ko kasa babu shine al-mulk din la yamlikuna istiqlalan ke sannan wa ma lahum fihi ma min shirk ba su da tarayya cikin mallakar abu ma'ana ba sa taya Allah mallakar abu ka san ta iya wannan shagon naka ne kai kadai ya iya kuma hada jari suka yi kai da wani to idan aka ce ba naka bane ba kaga an kore maka mallakar sa kai kadai to ya iya wa kuma a to baka mallake shi kai ba amma kun mallake shi kai da wani kana da hannun jari to sai Allah ya kore wannan ba wanda yake da hannun jari tare da Allah wajen mallakar wani abu a sama ko a kasa ina ba dan fahimta shine ma da hunti ba mai shirk ya rage na abu na uku shine ya zanto baka mallake shi ba baka da hannun jari a ciki to kuma ya iya wa wani ya taimaka ma lokacin da ka mallake shi to wannan ma sai Allah ya kore wa ma da minhum min zahir ba wani mataimakin Allah a sama ko kasa wanda ya taimakawa Allah wajen gina sama wajen gina kasa wajen fitar da tsirrai wajen arzuta bayi ba mai taimakawa Allah shine ma lahum wa ma da wa wa ma lahum min zahir zalika abu na karshe da za ka ce kana da shi ko da za a ce wani na da shi shine to a ce ceto eh wani kam baya da mallakar komai a sama kowa ɗaya bai kai Allah mallakar abun ba biyu kenan baya tarayya da Allah wajen mallakar ce yana da shaya uku kenan to ya rage sai a ce to aji dan fara ne a wajen Allah da haka idan an bi ta kanta Allah ya bayar to wanda shine mai ceto to sai Allah ce wala tanfa'u shafa'atu inda ceton ma baya amfani a wajen sa illa liman azina lahu sai ga wanda ya wadi wanda Allah da masa inda ya ba da yake yi sai kuma zalla zai fa inda illa liman kaga wannan ke nuna tsantsar kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin na al-malik ko al-malik domin dukkan mulkin da ba na Allah ba ba take iko idan mutum ya samu n'a za ta samu ba komai da komai yake su yana da gona baya da gida kila yana da gona baya yana da gida baya da gona yana da mota baya da mota yana da mashin baya da mota baya da komai da komai ne ya iya yana da motoci yana da gidaje a Kano da Abuja da ina ne amma baya da doki kuna doki ba da jaki ko ba da alfajari ba da talakalo kaga ba komai ke da ba yana da wani abu ba da idan bukatar wannan abin da sosai ya tsaya kaga ba da. <laughs> amma Allah da komai na komai na shi ne suna cikakken mulki sai da wani baya tarayya da shi wani bai taya shi mallaka ba ya rige a ce to wane na da fada a wajen su to wannan ba a kone cewa eh ga wani bawa yana da matsayi a wajen Allah Allah ya ba shi ba a kore wani cikin bayi wa ya kowa matsayi a wajen Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai annabi Ibrahim dan su ne kowa ta matsayin kulla a cikin to daga nan gurin sai ragowar annabawa annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa waɗanda suka waɗancan daga nan gurin sai ragowar annabawa kuma domin waɗannan sauran su suke bai da annabi ibrahim wajen farla annabi nuhu da annabi musa da annabi isa daga nan gudun sai da gowar sauran annabawa wannan ba ma iya fi da wani kan wani sai wanda nasu yi nuna in ba mu sai mu tsaya daidai wanda wannan zahirin qur'ani muka fahimta a kai to kafin kuma zuwa kai an shiga cikin salihai salihan bayi idan an ce salihan bayi kuwa ba wanda suka fi daraja irin wanda suka zamani da annabi to a cikin mabiya annabawa ba wanda ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wanda suka zamani da sauran waɗansu annabawan suka taimaki wancan annabawa irin su hawariyun na zamanin annabi isa islam sauran waɗanda suka mabiya annabawa sannan sai da kuma sauran mutane wanda sun yi imani da annabi amma ba su ci nasarar ganin sa ba to a ɗauke ko mutane wanda sun yi imani da annabi su ci nasarar ganin sa ba Um, al'ummar manzo Allah ta fi sauran al'ummomi falala to ta hanyar haka ake kalla abu to sai a ce to wani na da shiga a wajen ubangiji wani na da matsayi to da haka ina neman cetonsa to yayin da wani yake da matsayi a wajen Allah kuma kana neman cetonsa to yaya za ka yi za ka roƙi Allah ne ya sa ka cikin ceton wannan mutumin ka ce ya Allah sa cikin ceton annabi Muhammad ya Allah sani cikin ceton abubakar cikin ceton umar cikin ceton usman da ali cikin ceton cewa ne haka za ka yi ko kuma a'a kai tsaye za ka roƙi shi wanda kake sa ran zai ceta ka ce ya ce wa ka cece ni ya abubakar ka cece ni ya umar ka cece ni ya usman ka cece ni wanne ne daidai wanne ne kuskure na farko ko na biyu na farko shi ne daidai shi rasin tare a yi nuna ina mu mai sai ka roki Allah cewa Allah saka cikin ceton wani Allah saka cikin ceton wani ya Allah sa mu cikin ceton manzan ya Allah sa mu cikin ceton manzan ya Allah sa mu cikin ceton manzan to wannan shine shari'a to tunda mun ce ya halatta mu ce ya Allah sa mu cikin ceton wani a ah, kuma ga sai mun ce ya Allah sa mu cikin ceton manzo Allah ya halatta ya Allah sa mu cikin ceton cewa da wani wani by ina da tabbas kana da tabbas zan iya rantsuwa kuma ka fara rantsi ba wallahi tallahi manzan Allah zai ci tsoron ta amma ba zai iya rantsuwa ba in ce wallahi tallahi marga ya taɓa wata wani zai ci malam abubakar zai ci malam ibrahim ma mai shugaba zai ci shehu usman dan koriyo zai ci sai abdullahi da gudu zai fito ba zan iya rantsuwa in ce haka ba dan saboda me ba da nassi da ya faɗa mun sunansa dan ya zo duniya bayan mai faɗin nassin ya riga ya yana ba za mu fahimta to haka kai ma kenan ba za ka ce ba ya Allah sana cikin ce sai shehu tijani shehu abdul qadiri shehu wane ne shehu abba ka ci su abba ka ci su mutum wannan ya wani ta gabar wani jihu ana a nan kun ga yayan uwa abu ne wanda ya fi saboda mai nufi Allah sana cikin da manzo Allah ina da cikin kan cewa Allah zai ci wanda ba annabi ba wanda annabi bai ce zai ce to ba zato muke yi kila yana cikin masu ceto kila idan na ce baya ciki na yi ganganci idan na ce yana ciki na yi ganganci saboda haka sai yi mai sai yi turu sai yi turu bawan Allah ne salihi ne mai bin sunnar annabi ne mai aiki da a musulunci mai jihadi mai tsantsani mai gudun duniya ana sa masa rai amma ba tabbata kaga wannan ita ce kyawar fahimta game da sunna sannan kuma idan ka samu tabbas wani zai ce da suka wani Allah sallallahu alaihi wasallam muna tabbas kamar yadda na faɗa za ku rantse ka fara ba za ka kama cewa zai ce ko to kuma cewa zai cece ni zai cece ka zai cece ku daban shi kan zai ceto daban kuma kai zai cece ka daban dan za a ba shi izini ya ce wannan ko shakka babu to kai din kuma ba zai cece ka ba sai in ka tantanta in ba ka tantanta ba ko ya kamo ka za a ce kyale ka da hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo zai kamo waɗansu mutane da su tantan alkausar a ce ban da waɗannan ban da waɗannan Usai usayhabi suna cikin al'umma ta a ce da kada gayyaru ba da ahadu su ba da kawo gayyaru sun kago bid'o'i sun caccin da addini bayan kabar duniya kana barin duniya sai ni ƙare ƙare cikin addini sai manzo Allah ce fasuhan fasuhan fasuqan ayi nesa da su ayi nesa da su ayi nesa da su to haka ko da sai ne an yi da sai ya faɗo cikin wanda da su ceto kuma kai yi ceto ka kai daban kuma daban ta iya waya kawo muku a cikin da ke dole su kika to kada an gure idan mun fahimci wannan kyakkyawar hadisa wanda wannan duk wanda ya bi Qur'ani da hadisi irin fahimtar da za ka samu kenan ba a san da yake da dadi yayin uwa illa kai karatun Qur'ani da dadi. sai ka samu wayewa sai da ba za ka zo ba gidaje amma billahi da duk abin da ka karanta a duniya ba Qur'ani ba hadisi ba sai ka ga kana magana kawai ba gidaje kuma wanda ya karanta Qur'ani da hadisi yana da gefe yana yana cin yaran ka magana ce da goma cin yaran ce da ta magana ce ina ma dai kaza yake ina ba ta amfani kamar yadda ne wani da shi gudun mulki yace ya jama'a dan Allah dan annabi dan an sai ka tuntan haka dai da yace dan Allah ya daura mai da amma dai idan tun magana ta kyau da gaba cewa dan Allah dan annabi ko ba haka ba ina ba ta amfani ma'ana ba abin da yake daɗi ya ɗan uwa mutum ya karanci Qur'ani ya karanta zuntar da ya ɗan karanta Kullum lazantar da su su karanta hadisi ku haɗa su da malaman sunna kai ma ka haɗa kanka da malaman sunna na dai ka waye cikin addinin musulunci ba abin da yake da daɗi irin wannan ba abin da yake da daɗi irin wannan kai ka waye cikin addini kuma idan ka samu wannan wayewar shi wanda da yake jan ka kan kuskure ya ga ka waye wallahi ne kike musulmi saboda sunna tana da wani annuri ga duk wanda ya koyi ta babu yadda za a yi mutum ya koyi sunna kuma yana kwatanta cikin aiki ka ga ya tozalta ko ka ga wani ya zama bitan cikin jama'a sai ka ga shi daban yana da wani farji da Allah ya masa wannan albarkacin hadisin manzon Allah ba abin ta a halaka ba abin ta bata ba abin ta kaskanta ba zai amma idan kana bida a cikin ka zama wani kaskantacce wani dai haka ga kanan dai wani gidan gurin ba gida da ba gida ki dawo ki dawo saboda kana bida a ba ka waye ba ko magana kai ana cin gyaran ka sai dai mutanen ke ma tare kin saboda shekarun ka amma in ka tafi kuma ce ga nan murin ya wuce amma wallahi in kana kan sunna sai da Allah ya baka haske ya kan sunna koyi ka tsaya kan qur'ani mu koyi alqur'ani karatun sa da sanin fasarar sa wannan ba karamar albarka bane cikin rayuwa ba karamin albarka bane ka iya karatun qur'ani ka iya sanin fassara ka kana bin diddigi ka ji in kana karanta a cikin sallah ko wajen sallah kana fahimta ma'anan ayoyi ba alkhairin da ya kona a rayuwar dan adam ka bude safiyar ka da shi ka rufe dalanka da shi wallahi ba alkhairin da ya kona a rayuwar dan adam yayin da mutane ke cikin damuwa kai baka cikin damuwa yayin da kake cikin kaskanci ba ka cikin kaskanci su bi ka kuɗi ka fi su kwanciyar hankali su bi ka mukami ka fi su walwala da kwanciyar hankali da jin daɗi su tsorata a inda baka jin tsoro su firgita su kidime a inda kake jin ka waye ba komai saboda in kana bid'a sai ka tafi tsoron abin da bai kamata ji tsoron sa amma in kana suna baka tsoron kowa sai Allah fala ta kafu wa kafu ne saboda ka yaya kuma wannan shine hakikanin wannan aya waɗannan ayoyi su sun su sabai ko shakka babu suna cikin ayoyi da suke asasa tauhidi a cikin zuciyar dan adam mutum ya sallama Allah komai shike mallakar komai komai na ne ba wani wanda yake tare duk wanda za a ce kaza to ba ya mallakar wani abu sai dai a ce yana da shiga a wajen Allah to in yana da shiga in ya za a kai da ta taimaka amfani wannan daban ta yi wa yana da shiga kai shigar ba za ta maka amfani ba amma za ta yi wa wani amfani saboda wannan ya yi ka'idojin da shigar ta yi masa amfani ta kuma baka ka'idojin da shiga za ta yi maka amfani da haka duk wanda ya zo ce wani zai shiga sai ku ce waye yake zai yi ka faɗa mun inda aka faɗa cikin qur'ani ko cikin hadisi inda aka ambaci sai ka ko waliyin da aka ce zai ce ka faɗa mun hadisi ko waliyin ko cikin bukhari ko muslim ko cikin ibnu sai inda aka ce ke wani da sunansa dan gari kaza zai ce lillahi babu babu wani wali da aka faɗa cikin qur'ani ko hadisi cikin dai wannan waliyan namun nan garin aka ce zai ce <laughs> ko ne wajen mago Allah rufa mana Allah gana da mu addini Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon kota dan sai uwa da ba su lafiya ake sa a sa cikin addu'a ubangiji ta Allah ba su lafiya haka akwai wata yan uwa ban san daga kowane gari bane ba amma dai daga cikin jihar Niger ita ma ta bugo waya cewa tana sauraron karatun da ake na bayar ta hanyar ta ko Kano ba ta taba zuwa ba amma tana neman tana neman alfarman ma abuta wannan masallaci su cikin addu'a tana cikin wata matsala ta shafi karatun da take ni kuma na alƙawari dan ta ce mun sai na alƙawari zan faɗa dole na alƙawari cikin ko Allah wani takaddar ta taimaka da tana saboda haka ta cikin addu'a Allah ya ba ta nasara akan karatun ta dan da ta tulo wani ji mata ya ga mata wannan kasu din ne kuma ta ji mai mata ya Allah ka biya mata bukata ya Allah ka taimake ta kan karatun ta